akwai saja'un da ake ce masa waka at tashkiru wa huwa an yaj'ala kulla min shatarai baiti saja'atu mukhalifatun li uktiha duk wani rabin baiti ya kawo masa kafiyarsa ma haka ka kauli abi tammam tadabiru muktasimin billahi muntakimi lillahi murtaqibin eh, fillahi murtaqibi wannan sai an yi da gaske za a iya shirya wannan sai da kakare tabdabiru mu'tasim gudanarwa mu'tasim mimun ne billahi muntakimi kaga mimun ne mimu mimu sajau ya samu والبر في شغل آه، أنا قوبا لله مرتقب في الله مرتقب مرتقب لله مرتقب في الله باء باء فسجأ في الشطر الأولى على حرف الميم وفي الشطر الثانية على حرف الباء والفقرة الأولى متفقة مع الثانية في الوزن والقافية والفقرة الثالثة متفقة مع الرابعة يعني في الوزن والقافية شيء كذا كفانا